الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد للتاف من نبيوشين للتاف مختصر إغاثة الأحسان في مصايد الشيطان نا الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان المزيد حفظه الله تبارك وتعالى وما للتاف أن تقيتاشي ما لا تقيتاش إذا للتافي ببا na babban malaminmu al'imam ibn qayyim al-jawziyyah az-zur'i alayhi rahmatullah wato ifatatul lahtan fi masayid ash-shaytan wannan zai zo majalisin mu na 72 da izinin Allah kuma malai yana mana bayani akan makircin iblis makirci mai girma wanda manzo sallama sai da ya jinjina wannan makirci hadisin muslim manzon su ne ce alhamdulillahi alladhi radda waswa radda kaidahu fil waswasa yabo ya tabbata da Allah wanda ya tattara babban makircin iblis shine sa ma dan adam waswasi sa mishi waswasi wanda mun yi bayani a kansa tun a baya mala yayi bayani kan shi sannan kuma a makon da ya gabata mun yi magana a kansa waswasi shine abin da ya fara wa baban mu annabi adam وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وي عنهما من سوآتهما فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى هذا تندقنا في ألا يكراش دمي الموسوس هو الوسواس وعند كلمة ما سيدة مكي مغانا قنتا أتنكرة تنبايتا to mun ji dai na yadda ya ka cewa asalin abin da ke jawo wasu wasi shine jahilci shi yasa babban abin da ke yakar wasu wasi shine ilimi ilimi misalin da muka buga na mutumin da zai kabbara harama masu goma me dalili kaga babu dalili in ba wasu wasan ba kayi kabbara kana cikin sahu ka ganka a cikin sahu kuma ka ɗora hannunka na dama akan na hagu a bisa ƙirjinka to me yake kuma yi kaga wannan wani abu ne na abin nan Shi shine sai malam falmu wasu muwaswisu musii'u Tun mutumin da ya bari wasu ya kama shi to muna munanawa ne muta'addin kuma wanda ya ta'addanci ga shari'a Allah zalimun kuma mai zalunci bi shahadati rasulullahi sallama da shaidar manzo Allah sama a hadisin da ya gabata cewa man zada alaiha faqad asaa wa ta'adda wa zalam duk mutumin da yazo wanke hannu a alwalarsa sai ya wanke fiye da uku ko yazo wanke fuska ya wanke fiye da uku ko yazo wanke kafa ya wanke fiye da uku ko yazo wanke hannu ya wanke fiye da uku ko yazo shafan kai yayi fiye da daya to manzo sama ya siffanta shi da sufofi guda uku faƙad a sa'a wata adda wa zala wannan ba ƙaramar sifa ba ce mummuna a nan sama ya kira mutum da ta'addanci ya kira mutum da zalunci ya kira mutum da munanawa abun ba daɗi fa kaifa yutaqarrabu ila Allah bima huwa musi'un bihi ta yaya za a nemi kusanci zuwa ga Allah da abin da munanawa aka yi muta'addin fihi li hududihi hmm? ko fa kaifa yataqarrabu kenan ta yaya mutum zai nemi kusanci bi ma huwa musi'un bihi da abin da munanawa yayi a cikin sa muta'addin fihi li hududihi yana mai ƙetare iyakokin Allah ana samun ladan Allah ne da aikata abin da Allah ya ce ka yi تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ونجمع ذا سامة ده حديثة سنة ديري ده شيء ساحة تا لغة الحديث ذاك أجن لغة القرآن أتكنت يارن حديث ما ذا سامة يارن قرآن سودك كك وشبونا ده wasu wasi kuma wuce gona da iri ne mutumin da zai je ya tsarki da rabin bokiti ya yi bawali ya karar da rabin bokiti bokiti fa facal facal facal wai shi sai ya tsarkaka ya zo alwala ya karar da bokiti guda a ina saboda kowace sai ya gama wankan sai ya rika jin aibe daidai ba ya sake komawa Ka ga daga cikin abin da ka ja kanka har da mara domin Allah bai yi jikin ɗan adam kawai ta zuba mai ruwa ba mutum zai iya samun matsala kun ga shi ne wannan sau da haka mai wasu wasi yana da waɗannan siffofin da shaidar annabi salama annahu musi'un annahu muta'addi annahu zalimun mai munanawa ne da nufin kyautatawa mai ta'addanci ne da tunanin ya tsara daidai mai zalunci ne da tunanin ya ba da haƙƙi mun gane saboda ka ba daidai ba ne annahu musi'un bi iradati al-ihsan wa annahu muta'addin li iradati al-hifaz 'ala al-hudud wa innahu zalimun li iradati ada'i al-huquq yana nufin ya kyautata amma munanawa shari'a yi munanawa shari'a yi yana nufin ya tsara dokoki alhali ta'addanci yake yi yana nufin wai ya bada haƙƙi da ke kansa bai san cewa zalunci yake yi ba sau da ɗan uwa ‘yan uwa ne ƙoƙari dukkanin mu kada ciwon wasu wasi ya kama mu kada mai wasa da shi Allah shi kyauta ƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ya ku waɗanda aka ba su littafi la taglu fi dinikum ku wuce gona da iri a cikin addininku tun daga aƙida da ibada da mu'amala kuma wannan guluwun na shiga cikin ko'ina yanzu mutum malamin taimiyya rahimahullah a cikin a cikin risalatul kasab nasa yana magana akan neman kuɗi da kasuwanci yace daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ko dan kai ya yaudari mutane da shi sai ka samu mutum sai ce shi ne gudun duniya ne sai siffanta wata kasuwa sai ce shi ba zai shiga wannan kasuwar ba me yasa wai ana aikata wani abu haram kwara daya ana aikata to wace kasuwa ce zaka ce ba a aikata haram a ciki bayan manzon sama ya ce ita ce ita ce ita ce wurin da Allah ya fiki matattarar shedanu sadaka da haka kuma manzon salama yana shiga kasuwa har ma zargin su suke ma hazar rasuli ya ta'ama wa yamshi fil aswaq wannan wani irin annabi wani irin manzo ne ya ta'ama yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yana tafiya a cikin kasuwa a cikin kasuwanni da ka abinda aka sa ka shine kai kai iyaka abinda zaka iya yi an samu wasu a wani lokaci zai ce su duk abincin garinsu ba za su ci ba ai mai talimi ya faɗa mana wasu daga cikinsu ko al shi ba zai ci abincin gari ba abincin da ake dafawa a gari wannan duk guluwi ne a cikin addini ba wanda ya saka kuma wannan shi ke jawo aqida hawarijanci ta shiga cikin zuciyar mutum me aƙida khawarijanci Aƙida hawarijanci daga cikin aƙidarsu su akwai jin ni kaɗai ne na Allah duk sauran mutane yan wuta ne ni kadai nake yin abin da yake daidai duk sauran mutane kowa ba daidai yake ba wannan hawarijanci ne sai ka rika jin cewa kai ma mai zunubi ne kuma kana neman yafiya Allah kana neman afuwarsa kana neman gafararsa kana neman rahamarsa to jin kai kadai ne mutumin kirki kai kadai kake cin halal kenan duk sauran mutane haram suke ci malam ibn taymiya ya gangadi akan wannan kun ga ababun mu'amala kina haka nan ababun ibada guluwi na shiga ciki na iyaka mutum ya wuce gona da iri a cikin abin da aka zakewa a babin ibada kaga wasu wasi na ciki hakanan a babin akida akwai guluwi a ciki ko mutum ya yi algulugu bi ko ya al bil ifrat alghulu bit tafriq ya kaiwa inda aka ce ya kai ko kuma alghulu bil ifrat ya wuce gona da iri inda aka ce kaman waɗanda suke ba manzo Allah ta matsayin Allah kaga akwai sai a cikin musulmai musulmi ne amma sai ya dau haƙƙin Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu wanda zai ce ya rasulallahi khudh bi yadi wata daratini wa an ta’abi ya manzan Allah ka kama hannuna ya kama hannunka ne huzbi ya ji ma ba mani dahau illa wasta jartu bihi ko? shi duk lokacin da wai zamani ya cutar da ni da wata cuta to wajen shi nake fakewa to kaga duk waɗannan abubuwan haƙƙin Allah ne Allah ne ake kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk lokacin da ka shiga cikin wani yanayi mara kyau to wajen Allah kake komawa to amma kaga ana ɗauka haƙƙin Allah sai a ba Annabi sallama guluwi to Allah ta'ala ya ce musu la taghlu fi dinikum kakku ketare iyaka a cikin addinin wannan tana sa'i ce ko akwai ɗaya a ma'ida wa ta'ala wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin wala tusrifu kakku gona da iri kakku banna innahu lallai Allah la yuhibbul musrifin baya san masu ketare iyaka baya san masu wuce gona da iri wannan kun ga yana bayani akan fil halal wal haram ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu wa kulu washrabu ku ci ku sha wala tusrifu ka ku yi banna ka ku wuce gona da iri kun ga ababun alhalal wal haram halal da haram kai ka je ka nema shi yasa magabata suna cewa bala'in da ke samun dukiya uku ne akhdhuhu min ghairi haqqin infaquhu fi ghairi haqqin imsaquhu an haqqihi idan dukiya ta kubuta daga waɗannan cututtukan guda uku to ta sha cuta ta farko akhdhuhu min ghairi haqqihi mutum ya karɓi dukiya alhali ba haƙƙinsa bane kidnapping fashi da makami sata sata kuɗin gwamnati sata haƙƙin da ba na mutum ba shin eh, kuɗin marayu riba kaga duk wanda yana cikin me akhdhuhu min ghairi haqqihi mutum ya zama ya karɓi dukiya ba ta ba sannan na biyu cuta ta biyu kai infaquhu fi ghairi haqqihi ko fi ghairi haqqi mutum ya bada dukiya inda bai cancanta ya bada ta ba shine sai mutum ya gayyato yan bori ko ya gayyato yan koroso ya ce a buga masa an mai haihuwa ya gayyato mai abin nan mai kalangu ko kuma a gayyato diji a sa a gai a siyo ababen shaye-shaye a kai ana saban Allah kago ne infaqul mali fi ghairi haqqin kenan ka dau dukiyan nan ka ba da ita inda ce to na uku shine kuma me imsakuhu an haqqihi ƙi kuma inda ya cancanta ka bada kun ga ɓanna uku to idan dukiya ta kubuta daga waɗannan cututtukan guda uku to ta sha me ita ya sha za zai yi sauƙi waɗannan ababen guda uku Allah yake dubawa su zai duba a dukiya eh, min aina ta sabahu wa fi ma'amfaƙahu kaga wannan ce. wa ma to fi ma akwai lam yunfiqhu fi haqqihi a ciki Allah shi kyauta to shine innahu la yuhibbul musrifin Allah baya san maɓannata masu wuce gona da iri wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce tilka hududullahi fala duha, waɗannan iyakokin Allah ne fala ta'taduha kakku ketare su abinda Allah ya iyakance ya ce ga yadda za a yi to ka tsaya nan kar ka ƙara yawa kar ka ƙara ka wuce gona da iri a cikin wancan hadisin wanda malamai suke da saɓani akan ingancin sa inna Allah farada fara'iza ko fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashiya'a فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها هو فلا تسألوا عنها ألا يوس أبابي أقيفر الليل ككتو زرتاس سلا أزمي بييا بإياي بييا بشوا قبني بييا قمالمي شن هلل دو ودنن وحرم أشياء فلا تنتهكوها sannan ya haramta wasu ababe ka ku ka alfarmarsu sannan wa hadda Falata ta duha. sannan ya sanya wa wasu abubuwa iyaka kun ga ashe akwai bambanci tsakanin alhadd da alharam kenan Alhadu da alharam ne hudud su ne ababen da Allah ce a yi su ga kuma yadda za a yi su to waɗannan hudud ne yanzu duk ka da daɗin azumi saboda tsabagen sanka da azumin ramadan sai a ce an ga wata sai ka ce a ai baka gama ba za ka ci gaba da yi an shiga watan shawwal saboda haka za ka ƙara kaman guda goma ka yi arba'in wannan goman da kake yi bida'a ne ai wannan na cikin hikima al malik rahimahullah a fahimtarsa Allah ya fi masa da yake ganin ba a fitu shawwal E, ba ya faɗi illar ba yace khashyata an yahsibaha al-jahilu min tamami ramadan saboda tsoron kada jahili ya dauka cewa ai shidan nan cikon ramadan ne shine uzurin al-imamu malik Allah ya fi masa amma dai kaga wannan ai ba ba daidai bane ai domin an raba ai manzo sama cewa man sama ramadan thumma atba'ahu atba'ahu sittan min shawwal kaga wanda yana nuna ne magana mutum ya ce sittan min shida daga shawwal kaga yana nufin ba hada suke da ramadan ba ke sannan malaman al'imamu malik magabata abinda suke kamar yadda ibn abdulbar yake faɗi a cikin at da al ya ce abinda suke ne ba sa san da mutum ya gama ramadan ya fara fito shawwal sai wani malami a cikin malaman wannan zamanin sai yake faɗin wata illa ba sai ya ce daga cin hikimarsu bayan wannan tsoron da suke da shi na kada jahili ya ɗauka cewa cikon ramadan ne daidai lokacin ana kama ka ziyara an yi sallah yau an ga wata jiya sai aka ce yau sallah za a je idi karama sallah kaga ita ce kaɗe ranar da ta haramta ya azumi ko sallah karama to gobe kana baki ko ba ka yi kusa wannan duk an yi ittifaki a duniya ba kawai al'adar mu bace kashe garin nan da wata rana duk ana ne ana ziyarce ziyarce to kawai sai bakon kai zo kawai sai ka ce mishi dukun dukun kawai ka ce kai azumi kake yi zai ji daɗi eh? ka kawo mashi abinci kai kuma kai makus ka koma gefe kana kallon shi wai ya ci shi kaɗai daga cin abin da yake na girmama bako in ka kawo mishi abu to ka zauna Allah kalla kai ma ka kudan ci tare duk mu baki ne ba ka koma gefe ba ka ci ake ba ka ci to kun ga duk su waɗannan abubuwa to duk san mutum da Ramadan ba zai ce bari ya azumi 40 ba ko ɗaya ƙara ta'adda ya wuce ya wuce gona da iri bai tsaya a haddin Allah ba duk san ka da sallah ba za ka zo a zahar ka ce bari kai raka'a biyar ba ko kai shida ko kai bakwai ko kai takwas kamar muna firamare aka taɓa mana raka a takwas eh na jin na taɓa ba ku wannan labarin wata a takwas aka mana sallar la'asar malamin arabi Allah ya fi mishi ta kama shi kuma dai ba a san yadda za a gyara ba shi ke nan kawai aka sake wata raka a hudu ana gama aka kora ma'aji aka cinye mana lokacin break mu muka yi ta kuka mu kawai haushin mu an cinye mana lokacin break mu dama an gama sallah za a ɗan ba da dama a ɗan je mai ɗan siye siye siyayya mai ɗan ciye ciye yi aka kora aji to mu wannan ya fi damun mu an yi raka a takwas kuma an cinye mana lokaci to raka a takwas shi da Allah amma mu kuma lokacin mu na biki na hutunmu an cinye mana duka shi ne wannan lashi akwai abubuwa da yawa wa ƙala ta'ala kuma Allah ya ce udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadi Udu rabbakum ku kira ubangijinku ku yi addu'a tadarru'an kuna masu kaskantar da kai ga Allah ana san idan mutum zai yi addu'a ya fashe wa Allah da kuma ya kaskanta ku dube da annaba suke addu'a idan kana son ka koyi adabu du'a a cikin alkur'ani to ka ɗauko suwatul anbiya ita karanta ta Allah ka mana sigogin addu'o'i na annabawa da yadda suke kaskantar da kansu ga Allah madaukakin sarki imana wani ya nuna rauninsa yawwa wani ya nuna zunubin shi kama annabi yunus Hmm? wani ya nuna halin da yake ciki kamar annabi ayyu to duka wannan Allah kawo ne ko yadda mu ladabin addu'a in za ka yi addu'a ka kankantar da kanka ga Allah wa khufiyatan kuma ka yi ba sai ka daga murya ba ka yi a ɓoye shi yasa can wazkurfinki ta abin da ka idna da rabbahu nida'an khafiyya zakariya yawwa ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية هنا كرم أبنجدن سكسا كسا هنا كرم أبنجدن سأبوي الدعاء تنا تاثيري كيوانا خفية كينا innahu la yuhibbul mu'tadi Allah baya son in ta'adda addu'a masu ta'addanci addu'a shine wani malami ya rubuta ma malami dai malamai da yawa suka rubuta littafai mai dauke da masu dauke da takan. al-i'tida'u fi du'a al-i'tida'u fi du'a ta'addanci a cikin addu'a to daga cikin al-i'tida'u fi du'a mutum yazo yana addu'a yana daga murya Ina ɗaga murya ba ladabi daga cin ake da ufi du'a mutum ya goki Allah abin da ya san Allah ba zai mai ba kamar yanzu misali sai mutum ya zo yana kokon Allah yana cewa Allahumma ja'alni nabiyyan min anbiya'ika Allahumma ja'alni nabiyyan min anbiya'ika mutum ya zo yana addu'a yana cewa Allah ka maida ni annabi zai yi wannan kaga ba zai yi ba ba zai yi ba to irin wannan addu'a ne da fi du'a ce ko ko mutum yazo yana cewa Allahumma arhamni wa la tarham ahadan ba'di har da fi du'a ya Allah ka kai min rahama ka kawo kowa bayan ni hal da fi du'a daga cikin al da fi du'a akwai addu'a wa alal al walad mutum yi wa dan shi mumuna addu'a al ittida'u fi du'a ne daga cin cikin al ittida'u fi du'a akwai addu'a wa 'ala al alan nas mutum ya zo yana wa kanshi mummunan addu'a daga cikin aliti dawo fi du'a akwai addu'a wa alal mal mutum ya zo yana wa dukiyar shi mummunan addu'a duk wannan albarka ake nema a cikinsu eh to kun gadi shi ne shine innahu la yuhibbul mu'tadi Allah baya son ta'addanci a cikin addu'a wuce gona da iri wannan malamin al-qayyim rahimahullah din yana sai ka mana ayoyi waɗanda suke hani a game da ƙetare iyaka Allah wanda wasu wasi na ciki mutumin da zai zo alwala ya ce bari ya wanke so uku so biyar biyar ko ya wanke so shida shida ko so hudu ko so goma goma in ya tashi shafan kai ya ce bari ya yi so bakwai ko ya so uku ta'addanci ka yi ƙoƙari iyakar bakin ƙoƙarinka ka yi faɗa da wasu wasi وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداك العقبة من زن الله صلى الله عليه وسلم يا فأوان حديثي أتاتير دا أكي جيفا شيلا جيفا شيلا ببع العقبة جمرة رانا رانا رانا قوم قوتا كينا إيه رانا قوم قوتا كينا غداك العقبة دا ساتير رانا جيفا wa huwa ala naqatihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan abun hawansa taguwarsa akan abun hawansa ya jifa akan abun hawansa ko taguwarsa ya abun na alqaswa shi yasa lokacin da yake tahowa daga daga daga muzdalifa zai tafi wajen jifa daga almash'abul haram ya tashi zai tafi sai ya zo wajen da ake ce mishi batnu muhassir batnu muhassir shine wajen da aka halakar da ashabul fi aka zo wajen kawai sai taguwar tasa kawai sai ta rike sai ta rike ta ƙi tafiya a nan sama ya mata ƙaini ya mata ƙaini kawai ta rike ta ƙi tafiya sai sahabbai suka ce suka ce a'udhu billahi suka ce subhanallahi taqa'atatil qaswa'u shi shikenan haguwan manzo Allah sama ta ta turgude manzo sama yace wallahi ma taqa'atatil qaswa'u wama dhalika laha bi tab'i walakin habasaha habisun fi eh, shi a'a ba haka tayi ba haddaran kuma manzo sama yayi ya ce ba ta ba amma abin da ya hana giwaye su wuce saboda sun hango halaka to shi ne shi mata to shi yasa aka zo wajen ake son a wuce da sauri manzo sama yace ta kantun masakinin ladina zalamu anfusahum fala taskunuha illa wa antum baku ko idza nazaltu na zaltun manazilal ladina zalamu anfusahum فلا تنزلوها إلا وأنتم باقون أو يصيبكم ما je wajen كجي وجن taɓa cewa nan wajen an halakar da wasu. misali a ce ga wata sinima gobara ta taba tashi a wajen ko wani gidan faki ko wani gidan karuwai wajen ya mutu don ka zo wajen ka tsaya kallo kawai kai sauri ka wuce ko kuma ka shiga wajen kana kuka in ba haka ba abin da ya same su zai same ku to kun ga shine wannan to da manzon sama ya zo wajen ya wuce ya tafi wajen jifan shedan sai ya ce ulqutli hasan je ka ne ka tsinto mini Hafan tsakon kwani je ka ka nemo mini tsakon kwani waɗanda zai jifa da su a jifa bakwai za a yi ko kowace jamra idan ranar goma ga wata ne ɗaya kawai za a yi jamratul ba. Eh, jimratul aqaba idan kuma ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku ne kage za a yi kowace guda uku guda uku ne kuma kowace za a mata bakwai bakwai kage ashirin da ɗaya ce na to maza sai ya ce je kaka nemo min tsakon kwali. falakattu lahu sab'a hafayatin min hasa alhazfi sai na je na tsinto masa tsakon kwali guda bakwai min hasa khazfi irin tsakonkwanin da ake yin gwafa da su asalin alhazfu shine da hannu suke yi ai wata irin kwarewa ce a jifa da dutse sai mutum ya haka haka suke sai ya sa dutsen sai kit yasa shi yasa manzo sama ya hana farauta da haka eh shi kashe ido yake yi amma baya baya kama farauta ya hana yin wannan shi yasa gwafa gwafa da mutane suke yi ba daidai ba ce manna take sosai to shi ne alhazsu faja'ala yanquduhu yanfuduhunna fi kaffihi da aka ba manzo Allah sama waɗannan tsafan kwanin guda bakwai kun ga ranar sallah ne domin gashi an ce guda bakwai faja'ala yanfuduhunna fi kaffihi sai man sama ya sa su a cikin tafin hannunsa haka sai yana girgiza su haka domin ƙasar da ke jikinsu ta zubi kun san dutse yi za ka ga wani zubin ya ɗibo ƙasa to sai mun sama ya sa waɗannan tsakonkwanin da aka ɗibo masa guda bakwai sai yana haka ya sa su haka yana girgiza su shine yanfuduhun na fi kasiri mazan sama yana girgiza su a hannunsa wa ya kulu yana cewa amsala ha'ula ifarmu amsala ha'ula ifarmu irin waɗannan su za ku yi jifa da su shine abin da kama yake kaman kaman gujiya in aka bara gujiya kaga ba mula mulan duwatsu ake zuwa ba je a ɗebo ba kamar yadda wasu waɗanda ga rashin ilimi ne irin wannan ne asalin kafa tarihin kafa jama'atu sirri islam ashir abubakar mahmudu rumi rahmatullahi alai sun je aikin hajji da saddauna wajen 50 shine sai a abaka gume sai ya ga mutane suna jifan shaidan wani da takalmi wani da mula mulan dutse kuma in za a yi sai an kunda mazagi Bala ya koma gefe sai je sauri sai ya kira saddaune ce ranka ya zo ka ga jama'a ka ta ji bayan Allah in ce zo ka ga jama'a ka to shi ne bayan nan suka koma masauki sai ce malam bubakar yanzu ya za a yi sai malai ce dole mu tashi mu kafa wata jama'a ƙungiya da za mu rika fita da awa to shi ne aka zo aka zauna da malam abubakar imamu namu nan na Zariya. Allah gafarta masa malami ne fa da mutane ba su san malami ba ne da malam abubakar kuma da saddauna da wasu kabinet ɗin saddauna wannan fa tun kafin a sami yanci ba tun kafin independence shi ne aka malam ya ba da shawarar cewa a kafa ƙungiya ta rika shiga da awa ƙauyuka ƙauyuka wanda yana cikin laifin saddauna da yawa waɗanda suka yi mai juyin mulki suka kashe shi domin sun faɗi haka ai zegu da ya kashe mala abu kagumu ai yazo yana tambaye mala abu kagumu wai an ce suna tara makamai za su yi jihadi su musuluntar da najeriya abinci shi bai san bai san inda yake bayan ya fa kashe saddauna to kun ga shi ne aka zo aka kafa kungiyar jama'atu sirri islam mala ya ce dan fodi yana kiransa yana kiran mabiyansa jama'a yace to mu kira kanmu da jama'a sai malam abubakar imam ya ce to malam abubakar to ai ba san me za a yi ba jama'an ne ne sai ya ce musa jama'atu nasri islam ƙungiyar taimakon addinin musulunci to kaji azalin tarihin jama'atu nasri islam aka kafa ta ita ce ƙungiya ta da'awa kuma suka rika shiga ƙauyuka yin wajajen taraba da suwaye ɗin nan duk Saddauniyar ya musuluntar da su Karama hukuma ce yanzu guda ake da ita saddauna local government ko a jihar taraba malayin muka gumi da su saddauna suka musuluntar da su shi ne suka ji daɗi suka ce to su sunan garin su saddauna kuma har yanzu saddauna sunan garin ke na a constitution haka constitution din najeriya ya rubuta a ɓangaren da ya rubuta jahohi da ake da su da kuma ƙananan hukumomin najeriya da ake da su duka na local government kaga wannan shine alkhairi so da ba daidai bane abinda mutane suke kuma jahilci maganin jahilci kuma shine karantarwa shi yasa duk mutumin da zai ce ka a karantar da mutane shi kamfanoni yake bukata a yi a ƙasarsa ba masallatai ba ba masu karantar da shari'a ba ku kyale shi da Allah yi eh? kuma kun ga wannan shine gargaɗi da magabatanmu suka riƙa yi kuna da shugaba shirin juyin mulki kenan shi sa duk wanda kaje yana magana kuna da shugabanni ga yadda suke ga yadda suke ka ce Allah ya sa a juyin mulki wallahi baka da hankali ne yanzu shi wannan shugaban kasar Burkina Faso Taware din Ibrahim Tawari juyin mulki yayi ba ya da ba kuma ba hero ne a to da ina abin da yake muku a ga kuma abin da yake so wa addinin Allah na ba su hutun da ba a yi a kan shi ba ai wani ji ne yanzu kala, zai ne kaza kaza kaza aka yi ta zuga shi shi sa kare ne yanzu ga ne ya zo shi ba bukata shi shi kasar shi ta addinin shi kasar shi ta fi addininsa duk waɗanda suka je suke koyon shari'ar musulunci wai akwai mutane ɗari takwas a saudi arabia sun tafi saudi arabia su koyi shari'ar musulunci ya dawo su dawo gwamnatin saudiya ta ce za ta gina mai masallaci a ƙasashe ya ce shi zai so ta gina mai kamfanoni a gina ƙasa yanzu ɗan afirka ya yi magana technology duk bokon da ake a afirka me ya tsina na mutane in ban da sharri da lalata mutane da ya yi wallahi tallahi sharrin da boko ya kawo na turawa a arewaci a kasashen afirka ya ninninka alherin da suka kawo ya kawo kowa ya san wannan me ake iya nawa duk karatun da ake shekara da shekaru ka ce wake technology wai ɗalibai shi yanzu ɗalibai in ba ɗaukar ɗaliban shi za a koya musu technology ba shi ɗan ƙasar shi bai so wannan bai sani ba ne Allah shirye shi addinin Allah shi ne gaba da komai shi musulmi kullum abin da yake fata shi ne ya gama da duniyan nan lafiya don ba wajen zama ba ne wucewa ya zo yi so daga duk abin da zai taba addininsa to ya yadda ya tafi amma addininsa ya tabbata so daga technology shari'ar musulunci ta yi da technology amma katta zama ta kai ya zama technology an fifita shi akan addinin Allah domin shi technology ai kere-kere ne ma'anarsa kenan shi kuma dan adam tun da Allah ya halicce shi ya halicci al-insanu al-awwal mutum na farko shine annabi Adam to ya bashi basira yadda zai zauna a duniyar nan tun da ya saukar da shi duniya tun da ya saukar da shi ya san abin da ya ba shi basira ya ba shi yadda zai noma duk dabarar noma da ake yau shi gaba ne shi gaba ne daga farkon abin da annabi adam ya fara shi yasa kowane lokaci akwai irin tsere-tsere da ci gaban tsere-tseren da Allah ke ba mutanen wajen kuma su rayu iyayenmu ba injina ba su da injin markaɗe yanzu mu kaga mun gamu ni nan yanzu zan bada labari naga aswar ya kai nawa kaga naga daurin naga daurin daka a shekaruna na naga daka naga abin nan abin nan dutsen dutsen dutsen nika dutsen nika na hannu da ake yi ai markade da shi ni na gani zan bada labari a daka abin nan a daka hatsi a fitar da gari a fitar da tsaki a fitar da dusa an yi wannan sannan kuma wannan kaga wannan wani zamani ne wanda yanzu a irin yara da yawa ba su san da wannan ba sannan kuma mun ga nika injin nika injin nika da ake kaiwa irin injin ɗin ruwa ƙatutun injin ɗin na lista kaga duk mun gan su sannan kuma yanzu ga muna zamanin bulanda yi mana yanzu gidaje nawa ne ba sa kai nika Sun injinan suna nan amma bulandoji suna neman su kori inji domin akwai bulanda da yanzu ba abinda ba ta markaɗawa iya kudinka iya shagalinka haka ne ko ba haka bane to kaga technology ce ba to nan gaba za a kawo wani abin da kila mata suna zaune kawai shi ma a ce akwai remote tana zaune a ɗaki to shi kenan sai dai ta hahada abin da za ta hada kawai ta dace zaman ta tana zaune shi ma injin din ko kuma abin da aka kirkiro ɗin ya zama remote take da shi kawai tana can kawai zai ta rika latsawa ne karan ma ba zai rika yi ba sai dai a ga abu ya zuba kuma za ku ce na ba ku wannan labarin kuma wannan na cin alamomin tashin alkiyama dama ƙere-ƙere sirin jaye addinin Allah za a yi ta kirkiro abubuwa na na ci gaban duniya amma kuma addinin Allah ana tauye shi wannan na cin su sa to wannan ba karaman musiba ce in uwa Allah ya jarrabu mutane da shugaba mai irin wannan tunanin wallahi sannan wasu ba su sani bannan da yake ta yi mun faɗi ran nan na kama wani malamin sunna har yanzu ba san inda malamin na yake ba ya rufe masallaci duk garin kusan ba masallacin da ya kai shi girma ko masallacin sunna ne kuma malami ne da aka san shi da kira zuwa ga zaman lafiya ba malami ba ne dan hayaniya in kana kallon hotunansu duk irin kwalliyar nan da ake malamai suke ba wanshi shi da ita kullum da jallabiya za ka gan shi wata ran ka gan shi a aji yana karantarwa wata ran ka gan shi a masallaci yana karantarwa aikin suke nan. to rayuwa ce wannan amma ka samu mutanen mu wai suna nan wanda ba su san addinin Allah ba wai suna nan suna goyon bayan wannan mutum su kuma yan dariƙa wai sun samu dama wai ahli sunna yake faɗa da su wai suna jin daɗi ƙasa ta duniya ta rikici. Allah shi kyauta to kun ga shine wannan shine ce amsal haula ifagmu thumma qala ayyuhan nas iyyakumul ghuluw fi din manzo sun yace na ka shedun ku da yin da ketar iyaka a cikin addini ka shedun ku da zakewa a cikin addini bakwan nan su za ku kan wani ya kara ya ce bari ya takwas bakwai kai bakwai shine daidai jifa bakwai ake kaka ce bari ai ka ji daɗi kai takwas a ko kai tara bakwai ake yi shi yasa kafin ka shiga ka tabbatar da cewa bakwai ɗin ka ƙirgu. wasu malamai suna cewa ba laifi za ka iya aje wasu guda biyu saboda kila ka kuskure inda ya kamata ka jifa sai zama baka jifa ba to kaga wannan ba za ka kirga da shi ba in kana da tabbas cewa ka kuskure ba kai daidan ba kenan amma in shakka kake yi to ka kyale wannan shakka al yaqinu la yazulu bi shakk فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين أبن دي هلكت دا ودن دا تلك zakewa شيني زكي واتن الدين وتقونا دا iri ga kai inda aka sa sai su ce a'a su bai musu ba sai sun ƙara sai sun ƙara shi yasa duk abin da guluwi ya shiga ciki kuma ka kalla duk mai guluwi a addini baya dorewa ka ba shi lokaci in ya tashi lalacewa sai ya fi kowa lalacewa wallahi ya fi kowa lalacewa nisa a hankali ake so kullum ka karuwa ake fatan kai ka fara a hankali in za ka yi wa kanka tarbiyyar wata ibada tana fila fara da kaɗan kana ƙarawa kana ƙarawa kana ci gaba kana karawa amma ba ka je ka ɗibo lokaci guda ka ce za ka riƙa ƙiyamun laila awa uku kullum da wuya wata rana ka iya ta minti uku amma idan ka fara ka ce to bari ko da minti uku ka riƙa yi ana nan ana Allah yana sa maka albarka kana addu'a kuma kana ƙara dagewa wallahi wata rana sai ka ga awa uku ma ta maka kaɗan kuma Allah sai ya ɗorar da kai har ƙarshen rayuwarka domin ba su ake a fara a bari ba wa abu da rabbat hatta ya a tiyakal yaƙinu bai ta wa Allah har ka ta zo rawahu al-imam ahmad wa an-nasa'i wannan hadisin al-imam ahmad da al-imam an-nasa'i suka fitar da shi al-imam ahmad a cikin al-musnad al-imam an-nasa'i a cikin as-sunan nasa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu saboda haka wasu wasi wuce gona da irin mu. Allah ya tsare mu da shi waɗanda suke da wannan lalura Allah ya yi musu Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya dukkan wata damuwa da muke ciki Allah ya yi mana Allah ka mana sauki Allah ka yi albarka a cikin rayuwarmu ya Allah duk abin da muke aikata wanda ba daidai ba ya Allah ka azurta mu da barinsa ka ba mu ikon tuba kuma ka karɓi tubanmu sannan ya Allah maɗaukakin sarki ka sa mu haɗu da kai lami lafiya wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa